بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة إركام ترسال irka peberi na yardan na ibada ka kunar gono cini na zara yamma ha pebara haika a gono kugurin ha kaca baran na sai mamaci zabi au zabi fo nabi naho alisilaamu bara hayika ndeŋe yo ka bara sõo gurupu yo kuna kana bara hayika nabina ye yo ciba kana bara hayika na ibada foyo tɛɛtɛ kana bara hayika na ŋoyo gaa hamini turani na ibada yo na salati te andebise sallallahu alaihi wasallama alhaalmoray a heyyo henanoya bi aɗon himano ilim bineyeyyo ciba ŋano ŋa ko ha masuru ma ci kan na buroga hamni turani ma bara hay kan na bineyeyyo ciba ka hanude jirmani kan deriba kasina ciba hey ka ha fe agunu ko hana na duka ji ma tutun ase gurupu kuna to ha irin duka alfayu han hayo irgon na hayo ka irio ban hajina sadi ilin den tutirse irin kai kalfayo gari kan ha in hayo kan nar hawo sadi lin ka tutunse hayo fad ban ha hayo kar ban hano dalili kon kotoyo ka bi henenu nan debi hay dalil fon kotoyo tila kuna qur'ani noya dalil fon kotoyo hadithu kuna an debidi sallallahu alaihi wasallam ya cinoyi noya dalil fon kotoyo asahaba sahaba beriberiyo mene meya cinoyo kuna kasi katimana ci. alaykum bi sunnati wa sunnati kulafa rachidin deya asahaabi me cina ɓeyri ɓeyri sahaabi ɓeyri yodi me cina zayo kaɓoy tenna a barati seno sunna dalili fo nkotoyon kulamana fo me cina bongo ka bi heneno nandebi hay delum hunnindir man ha sahaabi yodi bisoye banna taabii taabiinoyo kanka beikpe beiriberiyo dalili fo n koto yonkoliŋ na fo meya cina boŋo ka cibayo bi hinanu nan debi hay zama debi ci khairul qurun qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum ka ci zamani ka amana li khairi ya bara ka bisayo kasimman na ka zamani diburo wari kayum maral silama yongoro dede bomo ngano ngamene zamani jir zon fo zaka korn jir zon fo ngano cakoti korn kati summa allazina yalunahum corobi se banna kena wari kayon tekeyo ngano jir zon fo ka a tekeyo summa na yalunahum turoban wa bisai banna jir zon faka ta ke da den guna riwaya wa kira kuna ga da zana jir zon hin zana hin do na kai na riwaya ko kuna akwai ki a tonton na riwaya ko kuna warikana hariso wata gonu ko ci in asu bai a yara a mene ciyo ke hinkante banna ana heefoton ton de nin ɗona kay deya iride masenni bobo nam kaci jirzon hinza iri ba ni ha kay au ni kangonu ko maulidi au ni kangonu ko andebi sallallahu alaihi wasallama a heyyo hene daatu kotoyo kabar haika in haifo In na hannu da fisau na haifo in ibadu nun boton tono wa in ma nun boton tono wa in ma wa in ma wa in ma. iri ba jir zon hin zo binni bar haikan kanar sai dalili hadisi sahih ka azmane ya ci kan na faji tamane do kan na faji tamane do halal kai do na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka cibayo ka handuro na debi hay jirzo hin zabinni hinna cinsa jirzo ko ber mace irna tabun sai ibana ci zon hika ber mace irna kunkunin sai zo zon hinza binni mabara hay kannan tilu fati zon hinza binni ka kanar sai sanat ka dobuyu ka kai latan debi ka litani hene eh handu jibiru wai cinin ka ka kai ko sawayon nar hamdo ka kulal gono a hinan nan an yan zai da nadu serin cin sai ka a da ya se bina yayyo kan balin ci da cere ilo su ci ba ifo ganna irin nadu nadur sai ka lalle lalle han kadaron na an da bi hai sasawani borka abun ko senyo in hin ka ha do fanna hai den na do a do ndo a babe do denna do a babe ndo a nyaado denna do a nyaado ndo a beere ko mana ko do na do hala meti yo do ifo ganna jujuma goro dalili na a da dati kaza ju kaza non na hay handu kaza kuna jir kaza kuna sadino din na hannu cere in kana sai na dalili more to sadu ba soru ilin guna to ndur sai dalili d mani ka ham kaasini nan debi hayna amma hanu di ne mai negma ibaada maan kotee ka hanu cinniyo do sugaate aw hangu cinniyo do suute selin yaar kan hangadi bongo mane dalili a ñanze din nadu donc hay ka iri ilomon su farka kai kar mana alfayu selin cinse ka hay didi cere ilion nani kurpay man huna a ya bisayo ngano madubor koy maci a wasarat fe bayani an debi se handu eh, hanu kaga kuna wasarat eh, molidi hene wasarat fe bayani an debi se bakasna na ci baya kaza kaza na ci baya an yanze ili cinse kariyo nani na du dalili jo kan nan debi hay sallallahu alaihi wasallama cina dima koy ko latiyon nan debi hadith sahih ma bukhari bukhari tira ko tilay du kan bar hadith tira bilberiyo aw albani wena yu ka so ha kuna yu ka so ha kuna ambara ana hadis fo so haka hadis wa bara no ka kimi zan jabi do na hunu ka hanu na ngahe to sadi morai ilo nani mar ka soru ka cera ha hanu di a ahimai na ibada ngani fote ila himali hun di so na ibada imma di sarano wa imma di asalatino wa imma di jingar filano wa imma di hekono deya anyanze suka ko bidiya no gabi ko tama ngon ku gan bi baka sina ba der hunindi irin cinse warika bara haika a gonu ko maulidi ta kurfai warika a gonu ko maulidi ta kurfai heika ka aman yun na maci a pegano a baran dum ne Wari warika handu wo mana jibir waikinin ka hene ana bina yayyo faci ba ana mari fata eh, ka gomin bina yayyo mana ana ibada fa fi sauka ta bina yayyo mana hilici a kai man yon na maci a baran dum ne berbe sallallahu alaihi wasallam ifo ganna zama moso de natilo fati ande bi heyo nasiyo anati meci na obongo ne no irgo ko irgo ko nutiwo ka a jibril handu jiwe cini kahene no na hay maulida handu kuna abuno handu jiwe cini kahene maulida handu kuna handu kaza ko an cinna do go koti makka narse kila kaza kuna no irjiya tarihi keyo au hadithu keyo kana raka han kaza no na hay han kaza na amma tarih keyo ka alfayo bara haika ka natileyo fati A siyo hene ŋa ya bara handu jibir waykini ka hene Haika na nam ereci wari ka a wono ko jibir waykini ka maulidi handu jibir waykini ka hene ana ibada fo fisaw aw ana salati fo ŋmaani pisow aw ana bine yeyu fo pisow aw ana kumma fo te aw ana ŋaaŋaayi fo te ka ci anjebi ŋmene bine yeyi ɗogo ɓo kuciba kare ca a kpee bara anjebi ŋmene bernoya zama hanudino andebi